ita dai gwamnatin tsohon shugaba goodluck jonathan ta keɓe dala na gugar dala har dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya don siyo kayan yaƙi ga mayakan najeriya da nufin fatattakar 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabashin ƙasa an buge da kasafta kuɗin ne kashi-kashi ga wasu hamshakan 'yan siyasar najeriya tsohon shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar pdp chief tony aneni lokacin da ya wa hukumar efcc ƙarin bayani dangane da yadda yi da makudan kuɗaɗen da ya karɓa daga kanar samba da suki ya ce ya baiwa alhaji tanko ya kasai naira miliyan 63 uku abin da ya sa na tuntuɓi dattijo tanka ya kasai. Ba miliyan sittin da uku bai ba ni aka bai wa ni tanka ya kasai ni kaɗai ba a tim ne wanda aka haɗa zagaya mai ran duk duka jihohin arewa ga wadda manyan sarakuna mu roƙe su saboda a lokacin akwai alama za a canshi hankali wacce za ta iya hanawa a yi zaɓe mu roƙi sarakuna su sa baki a yi zaɓe lafiya a gama lafiya aikin mu shine a kokari a zaɓe lafiya na tambayi tanko ya kasai ko zai wani bayani dalla dalla yadda suka kasafta nasu rabon wannan kuma an ba da wannan kuɗi biya kuɗin transport wato kuɗin shiga jirgin sama da kuɗin tafiya da za a yi a motoci da kuɗin hotel da za a yi haya da kuma kuɗin abinci na wa'annan wanda suke cikin wannan tawaga kuma mun zagaya ba mu yau ko sun ko sun ko ba mu ma ba a bamu ko sun ko ba kai ya kake ɗaukar al'amarin musamman idan ana cewa an zo an yi badakala da kuɗaɗen sayan makamai an ba su tankuna ka sai kaza an ba wani kaza ya kake kana al'amarin a gaba ɗayan su. Kuɗin nan ni ba ni da su ke baiwa ba su ki na ne ne baiwa Sani Aminu ya zo mutum takwas ko tara EFCC sun za da sunana na ni kadai don a faranta Buhari an ba ku kuɗin yanzu ko yana da. Me za ku tambayi sauran mutum bakwai ko takwas ɗin Akwai mutum biyu ma wanda aka bai wa miliyan ɗari ɗari kuma su aka baiwa su su kadai ni ko ba ni ne kadai aka baiwa. Gwamnati ba ta da aiki ne amma abin da ake yi a ƙasar nan ya saba shari'a. Comrade Abdulsalam Abubakar jami'in ne na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. babu wani yaudara da za su yi mutane cewar suna zuwa ne wajen sarakuna domin sun saboda ai zaɓe cikin kwanciyar hankali sun je kamfe ne wajen sarakuna sannan kuma sarakuna nan da muke gani yanzu da dama daga cikin su sun yi gagarumin rawa a wajen ƙara rashawa a ƙasar nan muna da shedu da suke tabbatar mana da cewar sarakunan nan an ba su kuɗaɗe gwamna a baya wanda ya fito magana cewa lalle lalle an ba da kuɗi ma gwamnoni zuwa sarakuna daga wanda kuma a kasarin su sun karba saboda kaga kenan ana maganar corruption waɗannan mutanen da dama daga cikin su za a same su da hannu dumu dumu a cikin wayansu almundahana da aka yi baya a kasar nan. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.